ko cikin bayan Allah Allah sa mu cikin wa shiraru ibadillah mafiya karrin bayan Allah almasya'una bin namima ba. yawo da gulma dinin tukunna dinin tukunna almufarriquna bain al-ahibba masu raba masoya albabuna lil qura'a al-ayyib wadanda kullum sukan so su samu wa kakke da mai dubiya gani ba, bashin su sa masa ayyuka ke masa kazani an yi lokacin da a nan Kano ba aunoni ba in an tambaye gwamnati waye ta zama miki hadari za ta ce Usman bin Affan ko masallacin tsore ko loli ba ta tunanin cewa ɗan tauri da ɗan daba hadari ne da ta tasirin su wane ne wannan tasirin masu ba da report dan su manema su me zan kara musu ma dai to bala da saka to a wato idan abin ya kukoce ka in ba wata aya ta halale ka ba sai mutum ya fito na abin ya rika wani zai faɗa tasirin irin waɗannan wai sai dan so irin mu nan da muke zuwa mun kiyamu da ni tafsiri mu ne hatsari ga gwamnati ta ba mu ba ta zama hatsari ga gwamnati ko zaman lafiyar Kano ba lokacin wace da aka yi rikici wanda yan uwa na sujudin suka yi wanda aka yanko kan ikaluka aka yi hayaniya aka yi waye aka yi waye akwai bincike na turki da ya tabbatar da cewa shirin da inyamurai suke da shi a cikin sabon gari a wannan lokacin makamansu ya fi mirin da ɗan sandan jihar kan da ya fi kwace a wurin daga wancan lokacin zuwa yanzu rabuwa ya ko karuwa ya kara su waɗannan ba haɗari ne da security a wurin gwamnati sai wanda zai ce Allah ya ce annabi ya ce shine hadari a wurin gwamnati saboda tasirin ɗin security marasa imani marasa addini makaryata wajen su samu wanda bai fiye gani ba su ce wannan turki eh, risk wannan na barazana da zaman lafiya turki risk wato saboda ka sa ido a kanka a taron karatun ka da tafsirin ka da hutubar ka da wa'azi da menene duk da zan yi amma in daba masu wato ka ko ba su zama da arna a sabon gari dogayen su suke tafi wani su daga abakan da ke sun fi karfin wata ta a kan su je su soke fasan da sai sun shiga sabon gari a kofar ofisoshin da mun da mun a da na karfe da filoli ne ke ciki ko ce barasa ce bindiga ce harsashi ne makingan ce don ne ba wanda ya ce bindiga ne amma wai ana zuwa abinci kama a masallaci Mun kuma masu wanda zai wajen musulmi ne a kan ga wani za su ta tsare wani lokacin ba ahalin sunna wai wai ahalin sunna mutum zai rike wannan da shi ma ya farge mu ya sa a zuwa shi annan ya rajista ahalin sunnati wal jama'a Allah yana kallon إن ربك rabbaka la bil mirsad ولا تحسبن الله غافلا أما يأمن الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء في اول غلاله اهل dan security da aka kai rabon wanda ya security lokacin su Buhari cikin da iya ba yanzu ba yana yana da ba ya yi ritaya babu shi babu labarin sa kin kasu ba dan security bane waye ba dan security bane waye ba dan security bane ba sai kai dan jariri dan security zaka wa addini kalli zaka wa mutan addini addu'a ila Allah addu'a ila sunnati ga ta nan da mu ga ta nan da jama'a sai waɗansu ka daga cikin ɗabi'u na gari wanda ke zanta kai dama na cewa malam da zuku lakta ta su kai gaskiya ce zai yi ta ba zan yi ta da ina kirge mintunan da ni ya zuwa yanzu ban kai minti hamsin ba na yi minti arba'in ne da wani abu daga cikin ɗabi'un da ya kamata a ce ni ya yan uwa akwai alhubbu fillahi kaunar juna saboda Allah ba don wani abu da za a bamu na duniya ba kana so na dan ni ina son musulunci ina taimakawa a addinin musulunci ni ma ina son ka dan kai kana son musulunci kana taimakawa a addinin musulunci kana taimakawa masa da dukiyarka da iliminka da mukaminka da gwamnati dinka da chairman da local government dinka da wane ne wane ne dinka duk mukamin da kike kana taimakawa musulunci ya ci gaba muna son juna dan wannan Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم mummunai maza da mata sashen su masoya sashi ne masu taimaka masa sashi ubangiji ta dace wallazi na kafaru ba'dhum awliya ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai taimakon junan su in ba ku yi haka ba ko mummune ku tuna da gane ma za kasance a ban da dan Allah dan musulmi wai babu wani kirista me yasa ba su kama shugabannin ofisi ba akwai kan sanda kirista akwai mobile police kirista akwai sss kirista akwai dukkan wani intelligent na gwamnati da waye kirista amma duk sun rufa wa ɗan uwansu baki sun rufa musu asiri wanda sun karya doka a ƙasa an san sun karya doka ba wai za su karya bane ba ɗan ofisi e ba wai sun za su kashe mutane bane gobe da jiji sun kace bare da bare wannan kuma suna shirin kacewa gobe da amma ba kan kowa da cikin ba in ba ka shigo ne haka duk wani ta tsakanin Lagos da waye da Lagos da duk suna nan suna yi amma dan uwan su su rubuta komai a kan ba ko ko mummunancin ku da imanin ku da sallar ku da azumin ku duk da rika ku kada ku yi nan ku ba ba wai ku bani nan nan ba a'a wai ku ka jama ku yi abin da ku ba a duba ko a ce waɗanda annabi mutum da matansa da ƴaƴansa da jikoki nan da wani lokaci ma zai fara su taɓa kulle to ya ta addanci wa zai kashe ƴaƴansa da matansa da jikokinsa ga ƴan ta'addatan ƴan banza a Lagos wanda mutum a jarin da aka haife shi a jarin da aka cikin sa bai san kowa ba ko bakin mai da tsiya da tabar rubi da kuken amma sai a zo wani malaman addini su za a zo a yi wata addanci duk wannan kafin gwamnati ta raina muke mana wannan wulakanci wallahi ma'aikatan tsaron mu ne musulmi su suka kunyatar da mu suka tozar da musulmi kuma wallahi ubangiji na nan na sauraron su sakamako mun fahimci an gina shi akan san juna da kaunar juna kafin ku zama dan security ka tana kai mummuni ne bayan ka zama kuma kana nan a matsayin mummuni kuma sai ka ce ka mutu kana mummuni kuma sai ka ce ka mutu da kalmar shahada ba kalmar dan security ba kuma su in zari hujja da suka saka kake musu laiburanci kake tabbatar da su ta siyasa da siyasa gunki za ku bane sai a maka kaya ku koma kana cin fansu da garatuci da zagi kuma wai za ka dawo a lokacin za ka rika halartar masallaci ka rike tarbi mai kwaya talatin dan idan ka mutu bai masa sallar gawa mu a kan kabarin ka mu roka ma gafara yadda manzo Allah ya ce istaghfiru la akhikum wa taqabbalu tasbih fa innahu al'ana yas'al ina tsayar da kai da wani amfani istighfarin ba za ka yi ma in dai baka da kyau tsakanin ka da ubangijinka ba ku rubuta kuma akan karna sai akan yan uwanku musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce مثل المؤمنين في توافهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ينسك منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسلام misalin mummune wajen kaunarsu da juna da taimakon juna da tausaya wa juna kamar misalin gangan jiki ne idan gaba ɗaya suka fi da cuta sauran gabbai su ansa wajen kar da su haka wani hadisin yace al-mu'min al-mu'min kal bunyan yasudu babu baba da mummune kamar gini ne wanda sashi ke karfafa sashi bangon gabas na karfafa na yamma na yamma na karfafa na gabas haka na kudu da na arewa haka tsakanin blok din kasa da na sama da na kasa da na tsakiya duk suna karfafa juna sannan manzon Allah ya hada tsakanin ya tsunta haka dan buga misali hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kare da adalci manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala kulu yawmal qiyama Allah zai faɗa a ranar tashin kiyama yace ni ainal mutahabbuna bi jalali ina masu kaunar juna saboda ni kana so na dan ina son musulunci ina son ka dan kana son musulunci kila baka san da ban san ka ba in za ka tutu zan kare ka ko da baka sani ba ban bukatar ka sani ina neman sakamakon wajen Allah in zan tutu za ka tsare ni za ka kare ni ko da baka sani, ko da ban sani ba baka bukatar godiya ta kana neman sakamakon wajen Allah ina masu wannan kaunar juna dan Allah al yawma uzilluhum yawma la zilla illa zilli Allah zai ce a yau zan mutu inuwa ranar da babu inwa sai inwa ta wannan hadisi mutum ne ya rawaito daga abu ne da Allah suka da a gare shi manzo Allah ce man sabahu an yi da halawatul iman fadin shibbal man ala yuhibbu illa lillah duk wanda ke son ya samu zaki da dandanon imani ya kaunaci mutum ba dan komai ba sai dan Allah dan yana son Allah yana son manzon Allah wannan hadisi hakin ne rawaito shi da yini ne hadisi ne game da Abdullah dan Amr manzon Allah ce khairul ashab inda Allah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jarihi wato duk a cikin abokanai a gurbin abokanai wanda Allah ya fito wanda ya fito kawa sauran abokanansa duk a gurbin na makwabta su hudu ko biyar wanda Allah ya fi kauna wanda ya fito kawa sauran makwabta sannan a wani hadisin na gaba daga Abdullahi dan gaba a daga Mu'adh bin Jabal Allah ya kare da dare wannan da ya wuce sun mu zira wajen su ne wannan ne zulma Mu'adh bin Jabal Allah madaukakin sarki ke cewa wajabat mahabbati lil mutahabbin fiha wa lil mutajalisin fiha wa lil mutazawwidin fiha wa lil mutabadilin fiha kauna ta ta wajaba ta sauka ta tabbata lil mutahabbin fiha ga wanda suke son juna saboda ni wanda mutajalisin fiha masu zaman tare saboda ni a nan gurin duk ga mutane ba wanda ya zo nan da ya karɓi ko naira ko wani abu kowa ya zo dan Allah dan a faɗa masa ne Allah ya ce manzo Allah ce wancan daga mandawari wancan daga jakara wancan daga kofar wambai wancan daga rijiyar labo wancan daga ina ne wurare daban daban dudu min ajrin Allah ta'ala من اجل السماء الى كلامه واحاديث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم Zama dan addu'o'i da kuma hadisan manzon Allah haka kuma al-mutazawwil niyya masu ziyartar juna saboda ni walil da fiya masu musayar kyauta saboda ni yau wannan ya ba wancan kyauta gobe wancan ya wancan wannan hadisi imam ba da kurwai sun da san biyu abu na biyu a wannan babu tawabu da ake yi da tawabu shine ka daina ganin kana da fifiko a kan wani ko da akwai fifiko sannan karɓar gaskiya daga dukkan da ko da daga wanda kake ganin bai ta ba in dai gaskiya ce ya faɗa to a tsarin ya fita a tunda ya faɗi wannan shi ne tawazu hadisi ya tabbata daga ya faɗi kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yaqra ahadun ala ahad wa la yabdi ahadun ala ahad Allah ya yi wahayi cewa ku yi tawazu har ya zanto wani bai wa wani alfahari ba wani bai girman kai ga wani bai zalunci wani ba wannan hadisi imamu muslim ya rawaito wani hadisin da ba wayar muslim da tirmidhi daga Abu da Allah ya kare shi a gare manzo Allah ce guda uku din nan suna nan yadda suke ma na kasar sadaka min ba ba su yin da za a yi sadaka ta rabu saboda ba da a dukiya ta rabu saboda sadaka wato zakka ba ta kawo dukiya sai eh, kana da dubu arba'in dubu tamanin kafin fitar da dubu biyu a lissafi za a ga sun koma dubu saba'in da takwas amma ba ta rabu ba karuwa za ta yi eh wanda yake da dubu tamanin bai fitar ba yana ganin ya fito yana da dubu tamanin amma kai shi za ka yi hasara kai sai ubangiji ta ala ya tsara maka matsala ta dubu bakwai yanzu kuma ka kashe ka fitar da dubu biyu a cikin dubu tamanin saura nawa saura saba'in da ɗaya iya wancan da yake fitar da zakka sai ubangiji ya tsara masa matsala ta dubu ashirin da biyar matsala ta dubu ashirin da biyar yanzu saura nawa kenan tsara sittin da biyar duk ruwa ke nan tawa ɗauka haka aka ce ya haƙon lahu riba wa yankin sadaka dukiya kai ba a kuma duka mutum dukiya ta zalunci ubangiji na tafiya da albarka ne amma sadaka ku haɓaka dukiya albarka take tabbatarwa ko da a lissafi ba ta karu ba amma hanyoyin kashe su sai Allah ya sauke maka su ya sauke maka hasara da matsaloli na rayuwa ɗaya kenan na biyu wa ma zada Allah abdan bi afwin illa izza Allah baya tsarawa wani bawa da ya zanto mai rangwame da abuwa in an masa ba daidai ba ba sai sai izza zai kara masa ba sai sai buwaya da kwarjini Allah zai kara wa bawa in aka gaje ka aka maka kalli sai baka rama ne ne yadda aka maka ba ba ka yi a kare a irin wanda aka maka ba sai Allah ya kara maka izza wanda suka gaje ka kuma ya zanto an kai su makabartar tarihi babu da su a rayuwa ban kasa amma ba a zuciya ba a unguwa sannan na uku ma tawaba a ahadun illa rafa'ahu Allah ba wanda zai tawaba ba shi Allah ya dauka matsayin sa dan haka in kana da ilimi in kana da mulki ko dukiya ka zama mai tawaba manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin daban daga Sauban yake cewa man mata wa huwa bari'un min al-kibri wal ghululi wat tayyin dakhala al-janna dukkan wanda ya mutu yana warakakke daga cutukan nan guda uku cuta ta farko girman kai cuta ta biyu gulul shine gulul ka dauki dukiya ta ganima kafin araba ko dukkan amwalul amma dukiyar kasa kafin ai kasa ta ake kaza na kan sai dai ka wawo sannan kuma addai da kuma wato ba dukkan wanda ya mutu yana mai waraka daga waɗannan al'amura guda uku su zai shiga aljanna hadisi ne sahihi sun da biyar mutum abu na karshe da nan da ka sa a kan ya yan uwa da salatu ikhlasi shine yin abu dan Allah ba dan samun wata manufa ta duniya ba dukkan abin da zamu yi dan Allah Allah da umma azu illa ya abudu Allah mukhlishan lahu dinan ba inna da ilayka kitaba bil da Allah mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis ikhlasi yana mayar da abu kadan ya zama mai yawa in yadda cikin abu abu mai yawa kuma ya mayar da shi dan kaɗan in an cire shi da cikin abu ikhlasi ne ba ka neman yaban wani ko kyautar wani wajen ayyukan da kake na addinin musulunci ko na da'awa ko da kudinka ko da mulkinka duk abin da zaka kana neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ba dai mun misali ko matsayi kake ba da yan kasuwar mu da yan siyasar mu da malaman mu da kowane da cikin masu bukatar ya zama yana da ikhlasi cikin al'amuransa mutane za su yi takara da su kalubalance ka amma in kana yin abinka don Allah sai Allah ya tsora ka a kansu babu yadda yi. amma in ka ce kai ma bari ka yi yadda suke yi to shi kenan sai zan to kai da su waya wani karfi ne amma in ka fi su ikhlasi tabbas ka fi ko suna wani ya ɗan uwa wannan kalma da muke so mai da ita take ta karfi a ban kwana ba zan yi da ku don saboda gobe da haka bana nan yadda na faɗe ta haka haka na maimaita ta rana ta yau a cikin garin bauchi ga ɗalibai da muke karatu da su da ilimi yadda abin yake a rubuce sai dai kawai salon magana ya canza daga gari zuwa gari da kuma ƙarin bayani a wani rigar gwadon yadda kwakwalwa ta bayar da kyautar abin da aka haddace tun da ina muku nasiha da neman ilimi ba na nufin bai su a malamai da cikin masu da'awa sun cikin mu kar ka taba jin cewa dan kana wa'azi ana maka tafi ana kabbara ka kai wata matuƙa da ka fa karfin ka saurari ne kai ka zama shekul islam ɗin zamanin ka dole muna bukatar ilimi muna bukatar bincike muna bukatar sauraron yan uwan dalibai ɗaliban ilimi ilimi ana samun shi ne ta wurin wanda ya tsara shekaru da kuma ilimin da yawa da kuma wanda yake tsaran ta fuskar shekaru ko matakin ilimi kai da wurin wanda yake kasanta ta fuskar shekaru ko matakin ilimi lokacin da nabi jami'a islamiyya ban san komai ba game da rabon gado kuma ba za a karanta rabon gado ba sai mun yi shekara ta hudu lokacin fita na samu wani ɗalibi dan uwana abokina wanda an yi jarabawa ni ina sama da jiki yana kasa da ni amma ya yi karatu a gida tun kafin ya je makaranta mutumin ta da ni a wurin na karanci masail na rabon gado na fahimci su sama da lakcin da ake mana a cikin jami'a a lokacin da na ɗauka cewa ai abokina da kan mu daya kuma ma in jarba mu ta fito na kullum ce mai kyau da na yi hasaran abin da yake tare da shi ilimi kada mutum ya ji cewa kawai dan yana wa'azi ko dan yana karantarwa ko dan yana bulogul maram ko riyadu salihina ko dukkan wani littafi ko tafsiri ko hadisi ɗauka cewa kawai na je magaryan duk yawa na fi karfin ilimi na fi karfin ilimi lokacin da ta sami jajiyar madina a shekarar 1989 a cikin wata makamancin wannan na ogan aka yi taro na bankwana da ni a jami'ar bayero a masallacin jami'ar bayero a wani lokacin da ta fi karfe goma daga cikin waɗanda suka je wajen suke faɗa ai babu abin da jafar zai karo yanzu a madina sai dai zai samu takardar shaida to a iyakacin ganin su a wannan lokacin jafar ya zama wahidi da hali. amma ni na san ƙarya suke dan ni na fi kowa ce kai na ƙyale dukkan wannan zan suka ne su ta da na biya mutu ina nan gashi kan wannan yau shekara goma sha da wannan da kuma zan ƙara tafiya karatu waɗansu kuma suna nan suna cewa wai neman takardar da ne ba wata neman takardar da neman karatu za a nan cikin gidan gari dan na tabbatar ko shakka ba na yi zan karu a bangarorin ilimi masu tarin yawa a wurin ko abokan na da zamu makaranta tare da su ko da ko mata abu na biyu mu zanto masu tawazu mu daina runtuwa da yabon mutane gare mu ko zukar su gare mu musamman a wa abin da muke tuntuwa a kasar Hausa dukkan wanda yake da karancin fahimta da zaƙin baki to sai mabiya su zuga sai ayyamu karfin ya kara karatu kenan sai ya mutu a yayin za a daina kabbara da komai da komai zai wuce ce maganar ilimi tsantsa magana ta wannan lakka da muke kuna kabbara hamata ce a lokacin tukhatibu al-awaqi kana kallon wato a lokacin ba zuciyar dan adam take magana ba wato kana mukataba ne da aqiba da wato kana mukataba wato duka ta duka ta cewa magana ba hankali ba zuciyar dan adam cewa magana ba hankalinsa ba ka zaburar da suke nan ka zaburar da suke nan akwai kalmomin da idan ka faɗa za a zabura in ka dama kuma ka sa a labar wannan kan siyasa ya iya ta ko da bai iya karanta halabi ba kafin malamin addini ya zo yi to waɗansu da sun fi shagoran sai wajen wannan sai suke baka malamin to duk wanda ake wa wannan wallahi tallahi an kar mutum ya taɓa yin cewa ya fi karfin ne kare ilimi zai su suka kuma imam malik ibn al-sisi ban fara karantarwa ba sai da malamai dukkan mutum saba'in suka ce ai ya isa ya kamata a zauna a cikin da karantarwa to mu yanzu ba malamai ne suka ce mun isa ba kawai jahiliya cikin mai suka ce ka wani ba ta masa wallahi da ke suke ba ta masa ko ba inda mutum zai rubu da an tafi nan za a lanta kawai idan mutum ya ga dama sai ke tana tafiya ga kun yi gurin kowa zai ji barke da kabara wallahi sai mutum ya dauka ya nuna ko bai nuna ba Allah ina faɗa muku gaskiya tsakanin da Allah abu na uku na karshe mu mun ittizali shi ne daura al'amura daidai wa daidai akwai lattoci na zaburatuwa na kyaji da harraka mutane wannan suna da muhimmanci amma ba su ne ake mayarwa aiki na dindindin ba lokacin su a yi akwai kuma usulubi da ke kira usulubi ta'alimi karantar da mutane sanar da su matsaloli na aqida matsaloli na ibada matsaloli na akhlaq da dabi'a su da halayya su da kin ta musu imani da takawa da tsoron Allah da ikhlasi da tawadu wannan shine aiki na dindindin ya kamata shine zai sauki kashi 80 cikin 100 ko 85 wancan bangaren na zukawa da harrakawa ya dauki kashi 10 ko 15 shi sai in bukatar ta taso ake ba a mai da wannan ya zama shine da'awa amma da yawan mu mukan ɗauki wannan bangare na haramtawa shi ne da'awa wannan kuma yayi ne akwai lokacin da ake yin akwai lokacin da ba a yi amma ilimi duk wanda kuke gina kan ilimi ka tabbatar da shi ba zai tafi amma ya kamata a ce duk inda aka taɓa zuwa aka yi wa'azi to kuma bai kamata gida a ta koma ba amma in dai aka yi wa'azi ko ba abu wa'azi da ilimi wanda gida aka koma shekaru hudu ko biyar muka je fatas kuma ni da malam abdulhab zuwan farko muna wa'azi ana zagin mu ana mu saboda dandazon ACR a da ke wurin ina waje ana cewa ƙarya ne ba na kallon wanda yake wannan magana ne ina ci gaba da magana ta malam abdullahi ke cewa in shine ai wa'azin an dace kenan daga wannan lokacin da muka sake koma na ɗaya na biyu garin sai da ya gyaru sai da aka rufe waɗansu makarantu na shi'a to amma tun da aka baro garin babu wani da zai dasa mutane akan ilimi yanzu bai ta sati ba zazzaki ya koma ya sake sun faɗa shi'a a garin yan garin nan yanzu ne suka tara masa miliyan biyu da bulotai a cikin garin kuma har ana cewa Madina su shi'a misali da nake babu na wa'azi na zaburarwa da bambancin da ke mu ji tsoron Allah mu kono saboda Allah mu kalli menene daidai a matsayin mu na malamin masu wa'azi ba menene kawai wanda suke sauraron mu suke so ba duk abin da kuke so in ba shine daidai mu wa'azi kamata ya kauce mata malamin ya kauce mata ya kallo muku menene daidai ya gina ku a amma ba kawai wanda ya zan kaza za a ya kuma a yi kina a da ba to an gina magana ta ilimi ita kuma abin da suke cewa abin da ya sa na so ita kawai in faɗe ta saboda ina jin tsoron mai ita kada ra'ayin ta tsine ya cikin sa kuma da ganin su kasan dan uwanmu ne da yayi karatun allo dan tambayar ma da ajami yayi wai shi tuhumar da yake yi shine dan me yasa annabi yayi Isra'i da Mi'raji a Makka kuma amma ayar gisul abin nan suratul Isra ba ta sauka ba sai a Madina da wani abin da yayi kama da haka malam cikin tambayoyin nan akwai waɗanda su kuma suka ja hankali cewa to Allah ku dawo da abin nan tsari da ake yi na canjin kutuba daga wani masallaci zuwa masallaci kai cikin tambayoyin nan har akwai wanda ya kawo wata jarida da ta take Umar malam cewa baya halartar a mikin na Hisba Board lokacin yana cikin kwamiti din amma wai wata jarida ce take faɗa kuma shi wakila ko ya dame na son malam ko ya masa bayani ko dai ba zai yi bayanin ba amma dai ina so zan yi cewa na lura da abin da shi ya rubuta da kuma tambayoyi masu dama malam idan ka dan ji bayanan nawa nake so ka dan tsinto ɗan yan bayanai daga ciki ka dan da dan gajerun amsa kafin ayi addu'a ta assalamu alaikum fahimci maganar sakon ya isa sakon ya isa insha Allah ka Allah khairan ina ga abu guda uku zan yi maganar su a kai a takaice abu na farko wanda ya magana akan kwallo dan ina ga tana da alaka da wannan tunda wani abu ne da shi ma ya taimaka wajen lalacewar mu kuma lalacewar mu a addinance da tarbiyyance ita ke taimakawa wajen jefa mu cikin wannan hali na kuncin rayuwa da muke babu yadda za a yi musulmi ya rike dokokin Allah yana yi kuma ya kasance wata musiba ta zo ta mamaye al'umma gaba ɗaya irin wannan a hakikanin gaskiya kwallon kafa ko yi dole kuma shuru kwallon kafa wato a bace da ake taimakawa wajen wajen rushe tarbiyar mutane da ita a yau kuma ababai da suke na fasadi na kwallon kafa da suke faruwa a cikin suna da yawa inda a ce kwallon kafa za a yi ta ta yadda tufafi zai rufe al'aura al'aura ba za ta bayyana ba kamar a ce mutum daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa yana rufe ku ta halatta a yi da dogayen wando kenan ko da gajeren wandon da ya wuce gwiwa amma cinya tana bayyana bayyana cinya kuma al'aura ne bayyana al'aura kuma haramun ne sannan kuma a wajen kallo akan cakudu maza da mata ba a cewa wato ba maza ba mata ta cakuɗuwar maza da mata shi ma haramun sannan kuma akan yi gaba tsakanin supporters na wannan team din da kuma supporters din wancan team din har a yi kashe-kashe da yanke-yanke wanda duk abin da zai haifar da gaba tsakanin musulmi biyu to haramun ne shi wannan abin dan yana ɗaya daga cikin manufofin musulunci haɗa kan mutane ba farke su to mutane ko sukan yi matsananciyar gaba tsakanin magoya bayan wannan tim da na wancan abin da kai ci a da a nan da daddiyar gabar da aka daɗe ana yi ta kwallon kafa ita ce tsakanin supporters na raka roberts da kuma wax golden star a da kenan amma a yanzu sai ka ga ana gaba wannan yana goyon bayan barcelona a kasar spain wancan kuma yana goyon bayan arsenal ko manchester united a ingila shi ba a sanar da bai ko ba a ingila yake kuma su ba su san ba ruwan su amma nan gurin yana gaba da wani shi ma wancan din yana gaba da shi akan abu na shirme to kaga wannan gabar haramun ce sannan kuma akan yi tata gwargwadon girman kwallon da za a buga ko kuma mashahuran tim din tsakanin wancan tim da wannan tim akan yi tata a waje ta miliyoyin kuɗi a gida ta dubbai wanda wannan ba haramun ne sannan idan za a yi shahararriyar kwallo akan tozalta salloli ba a yin da wuya dai mutum ya yi la'asar domin idan za a yi shahararren kwallo dole ka je stadium alal kalli karfe uku ko biyu da rabi kaga a wannan lokacin ba a yi la'asar ba ko ba za ka samu sukunin yin ta ba a cikin stadium ko ba za a dawo gida ba sai bayan lokacin magariba ya wuce inda a ce lokacin da ake cikin kwallo sai la'asar ta yi to sai rafin ya buta cewa to za a tsaya a yi sallah idan an kammala sallah to sai a karasa to kaga anan kwallo ta halatta in za a yi wannan to amma ba a yin wannan kuma na sha faɗawa yan kuwa cewa idan muka lura kasashen da suka fi kowanne iya kwallo a duniya su ne brazil kuma suna ɗaya daga cikin mutanen da suke da koma baya ta fuskar tattalin arziki don suna ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowa baki a duniya bayan ko su suka fi kowa record a football club a football ba wanda ya fi su inda a kwallon kafa ne to wannan kenan da haka dai ya kamata yan kowa musulmi musamman manufar da Allah ya halicce mu dan ita Allah bai halicce mu dan wasa bai halicce mu dan ibada shi wasa amrun ne tsare kuma an iyakance shi ta cikin da ya halatta da aka hasara ce a addini hasara ce a duniya mutum ya zama shahararren dan kwallo ko dan kallon kwallo wannan hasara ce da ya kamata a yi hasara abu na biyu daga cikin ababen da ya kamata a ce na yi magana a kansu maganar da wannan bawan Allah ya yi na cewa wace wani ma'auni za a lura da shi dangane da mutumin da ya kamata a zaba ina jin wannan majalisa mai albarka ta sha'awun kafin zaɓe mun yi iyakacin namu abu da za mu iya yi kuma da yawa daga cikin ku shaida ne wajen bayyana muku yan takara da ya kamata ku zaba da siffofinsu ba da sunayensu ba waɗansu mun ambaci suna waɗansu kuma galibi siffofinsu muka bayar sannan mukan ba da waɗansu wato sukan mukan ambace su da sifofinsu ne kuma har gobe akan haka muke cewa duk wanda yake da sifa iri kaza yake da sifa iri kaza shi ya kamata a zaba alal misali cikin bayanan mu a baya mun taba ce muku idan an tsaya da musulmi da kirista musulmin nan ko dan dariƙa ne ko dan tijaniya ne ko dan kadiriya wa za ku zaba wa muka ce ku zaba musulmi ko dan bid'a ne ko dan kadiriya ne ko dan tijjaniya ne ko mukaddami ne lallai shi za mu zaɓa ba za mu zaɓi kirista ba wannan aƙidar mu ce da muke fatan Allah ya rayar da mu ya kashe mu a kai ba yanda za a yi mu ce a zaɓi kirista a kyale ɗan ɗarika sannan sai muka ce muku idan an haɗu tsakanin ahalin sunna da ɗan ɗarika wa ya kamata a zaɓa a ganin kun faɗa da babban sauti eh alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina mun riga mun faɗi wannan sannan muka ce idan ahlus sunna da ahlus sunna suka tsaya kuma sai a tantance waye fi kusa da gaskiya waye fi rikon amana waye fi jarunta a zaɓe idan duk yan ɗarika suka tsaya sai mu duba mu ga wane ne ɗarikan sun suke akwai dama dama ga basa da ahlus sunna akwai yan dama dama ga basa kila hamsin cikin ɗari ba baya daidai da wanda ke sittin cikin ɗari ko saba'in cikin ɗari ko wanda ke ɗari basa ɗari yana gaba da sunna kaga sai mu zaɓi ɗan ɗarikan da yake mai sauƙin hali mu kyale daskararren dan tarikan da tarika ta daskarar da kwakwalwarsa ba yadda za a yi mazafe tun daga mai dama dama ka san dai kan da baki kirin ai gara baki baki ina jin dumban faɗi wannan kuma akan haka muke har gobe illa iyaka na tabbatar majalisar wannan a shirye take wajen sake buɗo da waɗansu hanyoyi da salo na kwatanta muku yan takarar da ya kamata ku zaɓa a dukkan matakin zaɓe waɗansu sun zarge mu sun rubuto mana takardu cewa kun sa mun zaɓo ɗansu mutane sun ba mu kunya wannan ba laifin mu bane ba daidai din su muka gani muka ce ku zabe su ba mu da wata tabaro na hangen nesa wa ma na nafsun maza taksibu gadan ba mu san me zai gobe ko jibi ba kuma wannan idan ma dan takara dan siyasa ana tsammanin na gaske ne aka faɗa ya zo ya wani abu na kuskure ni na ga wannan ba zai fi bada mamaki ba ina ga waɗansu daga cikin malaman da suka wuce da su ake yi kuma daga baya suka canja wanda ya fi bada mamaki na malaman na malaman shi fi bada mamaki waɗansu dan abin da suke ɗauka na albashi a wata ko allowance da suke karɓa a wata shi kaɗai ya juya musu manufa allowance da za a bashi kujerar maka ko kuma da ta juya masa manufa ya manta da manufar da ya kururuwa jiya a kai har aka rika kafa waɗansu hujja da maganganunsu na baya a yau ba wanda ya sai kafa mana hujja da maganganunmu na baya wannan yana daga cikin ni'imar da ubangiji ta'ala ya mana kuma muke fatan ta dore akan haka saboda haka insha Allah ta'ala za mu bi hanyoyi daban-daban da salo daban-daban idan lokaci ya yi ko muna nan muna shiri sosai a ƙasa idan lokaci ya yi na kwatanta muku wanda ya kamata ku zaɓa idan na da ne ya kamata ku zaɓa za mu bayyana muku idan wani ne ya kamata ku zaɓa za mu bayyana muku na daɗin na kowane mataki tun daga matakin shugaban kasa har mataki na gwamna har mataki na 'yan majalisa na tarayya har na jiha har sanad duk za mu bi iyakacin kokarin mu mu yi kokarin yaƙar son zuciyar mu wato mu ga wane ne zai fi wa al'umma amfani ba mu kadai ba ba mu damu da dan takarar da mu zai wa amfani a matsayin mu na majalisar ta'awun ba muna neman dan takarar da zai wa al'ummar musulunci amfani gaba daya ko da mu ya bukanta mana in yawa al'ummar musulunci amfani to shine namu amma ko da yayi wa wani gata daga cikin mu in ya fice al'umma wannan ba namu bane ba kar ku dauka muna gina alakar mu ne akan mun samu ko mu samu ba wallahi tallahi Allah ya sani abin da muke kokarin gina alakar mu akai an yi daidai ko ba a yi daidai ba an yi adalci ko zalunci a kai akan wannan manufa muke kuma ba za mu jin ba da izinin ubangiji dangane da tambayar da wani ya rubuto magana da wata jarida ta buga ni ma na ga wannan jaridar na gani a wata jarida ko jakadiya ko wace ce ta Hausa na gani a wata jarida cewa wai mun fita daga hizba dama ai ba ma zuwa mitin ba ma kaza ba ma kaza ba ma kaza ban yi magana akan wannan ba in banda wannan ya tambaya a halin yanzu saboda ba dukkan karen da ya haushi bane zaka jefe idan dukkan da ya haushi zaka jefe shi duwatsun duniya za su kare karnukan ko musu dana haushi ba da haka sai ka kyale su ta haushin su kuma duk lokacin da kai kare yana maka haushi baya iya matsowa kusa da kai ne eh baya iya matsowa kusa da kai har ma mun ji akwai waɗanda suke wai kokarin su tara waɗansu bayanai su ce kaza su ce kaza da inda suke yin mitin da ofishin gwamnatin da suke zuwa su yi mitin duk mun san su da irin bayanai da suke tsarawa da wanda za su gabatar da wani za su faɗa duk mun san su amma lokaci bai yi bane mu magana akan su amma abin da zai iya cewa shine inni da'afar ba na zuwa mitin na hizba sai na janye tun da ba na zuwa mitin din hizba wannan mutunci na yi ko rashin mutunci ni ne ba na zuwa mitin sai na ga ba na kyauta ba na zuwa mitin to tun da ba zan iya ci gaba da zuwa mitin ba sai na rubuta takarda na ce a ya mun ba zan iya ci gaba da zuwa mitin ba da Allah wannan mutunci ko rashin mutunci in tsaya in ci gaba da zuwa in je in karba alawansa tun da ake bani da ake bai kowa ni fa alawansa ake bani ba albashi ba kuma alawansa man ne alawansa wanda ka'ida an an saka katin tanka a kowane wata a baka ko an yi mutum ko ba a yi mutum kana da wannan haƙƙin duk da haka sai na ga bai cancanta bai ci gaba da karfa tunda ba na zuwa a bisa ga yadda jaridar ta faɗa ba na zuwa na ji ba na zuwa da haka sai na rubuta takarda na ce don saboda kar in ci gaba da karɓar kuɗi na leburancin da ban yi ba waɗansu suna nan ba sa zuwa kuma suna karɓa kuma suna nan ko mun san sannan ba wannan ne kaɗai ba yau shekara shida ina zuwa mikin a zamfara wai can ma sai aka sake tura waɗansu wakilai duk wannan waɗansu ƴan kan zagin gwamnati masu neman gindin zama ta yadda za su yi mutunci ko dai a wajen wani kwamishina ko a wajen gwamna kansa ko kuma a wajen shugaban majalisa wai sai suka tafi wai suka tafi zamfara wai a je a kawo musu rekod na zuwa mitin dina so nawa nake zuwa mitin so nawa ne ban je ba wai duk wannan za su yi amfani da shi su buga a jarida to bari in kare tuna musu ya kamata su je bautu ma kuma ya kamata su je jigawa ma dan duk ina cikin kwamitocin waɗannan jihohin lokacin da na rubuta na bar na Kano daidai wannan lokacin a rana ɗaya takarda ɗaya na rubutawa na Kano da na jigawa duk gaba ɗaya bambanta ba da waɗanda suka je wajen gwamna suka yi suka ce masa kaji malam Jafar ya fita gwamnan jigawa kenan sai ce to ku sai ku zama abin tambaya in dai malam Jafar ya fita daga cikin ku me yasa ya fita <laughs> yace musu haka yace sai ku binciki kanku waɗansu daga cikin sarakuna na jihar Jigawa daga cikin iyaye masu kokari suka sun nuna damuwar su kaza kaza da su kan cewa bai kamata haka ba da an da kalli an nuna maka wani kwansa ne ko wani abu da sauran su bauchi haka har yanzu har gobe da Allah sai su koma can gurin su tara irin wannan bayanan da za su taimaka musu sai da idan na zo zan tsaya zaɓe to sai su rushe ni kaga sai su rufe ni sun mun siyar ko ba haka ba sun riga sun gama da ni ina ganin wannan zai taimaka musu wajen kayar da ni a zabe lokacin da zan tsaya a takara ko a gwani lokal gamman ko a wani abu duk waɗannan maganganu abin da ya sa ban damu da su ba wallahi na riga na san waɗansu karnukan farauta ne suke yin waɗansu marasa manufa waɗansu yan busuru tsoma shi ne kawai amfanin su kuma ba su da wani aiki sai munafunci da shi suke ci da shi suke sha da shi suke yin mota da shi suke zuwa maka da shi suke dawowa munafunci egumi inibibi wutsuru tsoma shi ne aikin su ta wannan sai ka kyale su su ci abinci ta wannan hanyar idan ya so ranar tashi kyama a su kowace loma da suka kai bakin su wani laibiranci suka aka ba su kudin da suka kai ta bakin su da kage da munafunci ko me suka yi kuma irin waɗannan su suke jawowa ita gwamnati kanta musiba su suke jawo wa gwamnati waɗansu musifin su ne makaryata su ne masu tsegume wallahi duk waɗannan na gansu na karanta jirgin tun da daɗewa wani ma ya same ni a gida amma ni abin da nake so shine tun da har suna wannan aikin da Allah su ci gaba da yi ni ban roƙon su fasa ka san shi baki ya san abin da zai faɗa amma ko bai san sannan in ka bi sawon wani shi ma wannan wani ba zai iya bin naka sawon ba sannan in ka tara bayanai akan wani kai bayanan da za a tara akan ka billahi da sai mai littafi na rantsi da Allah kuma dukkanin su na gaske bayanai na gaske to amma wannan ba maganar ake mu muna maganar ya za a gyara al'umma ubangiji ta Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yi da ya nuna mana kariya ba mu yi kauce mata ah, malam Allah ya saka da shi kafin mai kirawo shugaban majalisar sa'awu zai yi wani ɗan gajeren bayani ah, ana sanar da 'yan uwa da farko zan fara da yan agaji lakta ta ranar juma'a na masallacin kanda yan agaji gaba ɗaya ana gayyata ba wanda aka ɗauki a littafin matsayi ne na mai nazari ba mawallafi ba saboda haka bai kamata ba wasu yan adawa masu gaba da ni su rika yaɗa littafin koyin magana a kansa a gaban mabiyansu da cewa ni na wallafa na hudu duk wanda ya ga kurakurai da suke cikin littafin kamata ya yi a matsayinsa na musulmi malami ya yi kokarin gyara a ilmance ba tare da zagi ko cin mutunci ba kamar yadda ni da kaina nake nufin ni nan gaba kaɗan insha allahu game da wasu littattafai a cikinsu har da wannan littafi na tsarki na biyar wannan littafi ba shi kaɗai ne littafin da ya kunshi kurakurai ba akwai littattafan da suka kunshi kurakurai masu haɗarin gaske game da imani kuma a nan Kano aka wallafa su wasu cikin harshen Hausa wasu cikin harshen Larabci wasu sun kunshi zagin Allah da sanya masa kishiya da baiwa wasu talihan bayi iko irin nasa to amma abin mamaki su waɗannan masu tambatu ba su ce komai a kansu ba sai wannan wanda kurakuransa na fikihu ne ba na tauhidi ko aqida ko imani ba na shida ina bayar da shawara ga dukkan wani mai kinkin musulunci idan shi malami ne to ya dukufa wajen karantar da mutane alqur'ani da sahihan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa fahimtar sahabbai da tabi'ai da sauran magabata na dan uwan ku Ja'far Mahmud Adam saboda haka wannan takarda duk mai santa ina jin daga rana ko idan an zo darasi za a sami ta wajen yan kwamitin masallaci za su buga shi da yawa ta yadda za su karbi kudin fotokofi ne a hannun mutane rana ce idan an zo tafsiri na fata wannan dan ya kasance na bar barrantar da mata kafin yi tafiya sun da tafiya ba ta tabbata ko mutum ya dawo ko ba ya saboda haka duk waɗanda suke da abin nan kuma ina son su kwamitin masallaci su rikice ne wajen raba wato su wannan takardu ga waɗansu daga cikin malamai musamman waɗanda suka yi bayanai a cikin watan maulidi kowanne a aika mata ya samu kwatunta don kila ba nan gurin kuma ɗaliban su ba ta nan kuma tun daga kafin an riga an ɗauka kowa zai kuma kamar yadda malam abdulhabi ya riga ya faɗa daga ranar cewa malam muhammad nasu zai su gaba da tafsiri shi da malam sa'idu insha allah kuma abin da nake so in ce da